gaskiya ta yi a'udhu billahi minash shaitanu raji bismillahir rahmanir rahim jama'a barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku kan tashar nan mai albarka wanda masu albarka ke kallon ta daidai wannan lokaci ita ce gaskiya talabishin a nan accra ghana kamar yadda muka saba da ku kan munafiyayyun al'umma na annabi mu'anai muhammad sallallahu alaihi wasallam bai boyo da kowane daya mu ba malumma sun fahimtar da mu cewa addu'a takobi ne na mumin in zan ka kasance hali na rayuwa kana bukatan addu'a haka ma in ka kakon babu kana bukatan addu'a ka haka kan wanga shiri mun saba shiga zauren Allah da mu da ku duka mu kai ma Allah kuka to za mu je zauren Allah gabani haka muna masu cewa Allah ya karbi dukkan ibadunmu kuma shi Allah ya rufa mana kuma mu gane cewa ya rufa mana asiri muna neman kare rufa asiri a gunshi Allah ya kare rufa mana asiri duniya da lahira isa karshen mu ya fi farkon mu kyau masu lafiya cikin mu Allah ya kara musu lafiya marasa lafiya Allah ya musu dalilin lafiya Magabatanmu kuma Allah ya jin kansu Allah ya ramashe su Allah ya sa mutuwa ya zama hutu gare su waɗanda ke cikin rahama Allah Allah ya kare rahamansa kansu waɗanda ke cikin sanani kuma Allah ya tausaya musu a waye gari ya Allah mun roƙe ka lafiya uwar jiki ba mai hushi da ita ya Allah ka ba mu lafiya mai yawa wanda bayan shi ba ciwo Har kuma a waye gari ka kiyaye mu da kukan kiyayewanka ya Allah yau ka san gana muna zabe duniya baki daya kowa na kallon me zai faru ya Allah mai tawassuli da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanda muka fara da bismillah Allah ka sa mu ga karshen shi da alhamdulillah Allah zabin ka ya fi namu Allah kai muna zabi mafi alhairi ya Allah mun roke ka ka tausaya muna cikin wanga zabe da muke cikin yau dukkan inda da alama cewa za wani tashin hankali ya Allah kaka jarabce mu da shi Allah ka sa mu yi lafiya mu kare lafiya wanda ka zabi muna mu bi shi da hakuri domin zabin ka ya fi namu albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka muke fata in mu sun fita kasan waje nema ya kai su Allah ka biya bukatunsu hankalinsu na gida nan su ma suna taya mu da addu'a su ma Allah ka biya bukatunsu abinda suka je nema arziki na kudi takarda ilimi Allah ka yassare musu mu ma da ke nan gida mu na afirka na duniya baki da ya allah mun roƙe ka yanda muke cikin zaman lafiya allah ka kara mana zaman lafiya cikin mu ne farfajiyan gidajenmu unguwanmu inda duk ake tashin hankali allah ka kawo mana zaman lafiya mm. sa'an nan duk duniya baki daya inda ake tashi hankali Allah ya kawo mana saukin shi mazauna aure Allah ya zauna da su lafiya wa'inda ba su da aure Allah ya musu dalili masu sana'a Allah ya sa albarka cikin neman su wa'inda ba su da sana'a kuma Allah ya musu dalili a waye gari mazauna gidan haya ko gidan dangi Allah ka ba su gidajen kansu dukkan abin da muka tuna maka roka Allah ka karba mana wanda muka manta ba mu ba Allah kafi mu sani Allah ka tabbatar muna da alhairi Allah ka kiyaye mu ka kiyaye mu da mugun ji mugun gani fitina tashin hankali daukakkiya hasara talauci ciwo dukkan kiyayewa Allah ka kiyaye mu da shi Allah ka ba mu arziki na kudi mai yawa wanda bayan shi ba talauci dukkan abin da muka tuna muka roki Allah ka karba mana wanda muka manta ba mu roki ba Allah kafi mu sani Allah ka tabbatar da alheri cikin rayuwarmu yau ranar zabe don Allah don annabi Allah ka tausaya mana dukkan musulmi ka Allah ka sa a waye gari a kira sunan mu wani wuri cewa mun nemi tashin hankali bismillahir rahmanir rahim kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahir rahmanir rahim kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahir rahmanir rahim kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad to jama'a godiya muke muna muku barka da ganin wannan rana mai albarka za mu je takaitaccen hutun lokaci mun dawo zan nuna muku bakuna sannan mu shigar da maudu'in kuma na yau Allah ya taimaki masu taimako addinin musulunci shin kana samun matsalar samun tashar talabijin na gaskiya To saurara ka je. Na farko ka nemi allon dish da kuma receiver. Sannan ka nemi kwararre wanda zai hada maka akan Utelsat 7B7 degree mita ɗaya biyu shida da sifili sifili KU Utelsat 7B7 degree east. Polarization ɗinmu H ne, symbol rate ɗinmu kuma uku sifili sifili sifili sifili. kuma da tashar talabijin hausa na farko da muke yada shirye-shiryenmu a kan hd kuma muna nan a wasu sassa na afirka aishiya turai da amurka ku kasance da mu a kan shafukanmu na sada zumunta wato facebook youtube twitter da instagram to jama'a barkanmu da dawowa cikin gida kamar yadda bai bi muku ba yau rana ne da muke bukatan ganin shi amma ba kowa ya gani ba sai masu dadin kai Allah ya kara mana dadin kai yau rana ne na zabe kasan gana baki daya duniya idon suna gana kan haka na kayyato don wana abin alfari almuhimmi wanda duk gida za a nemi a samu ire iren su kan haka za mu tattauna ne game da batun zaman lafiya da tsarin da 'yan sanda suka dau kan jefa kuriyanmu na mutanen gana yau kan haka ido ne da kuka taba gani kan wannan talabishin mutum ne da yake da sanyin hali wanda yake in ka zo da matsalanka a gunshi in bai taimaka a yi gyara ba ba zai taimaka a bata ba shine mai girma mai martaba wato superintendent hussein abdulrahman hussein imam ne na ghana police service wanda yake musulman gana baki daya shine wanda ya maye muna a wurin 'yan sanda na polisai imam barka da zuwa gidan talabishin gaskiya tv barka da harka mun gode sunan hussein abdurrahim hussein abdurrahim eh, to na gode da correction na gode imam yau muna cewa zabe-zabe kuma an sa rana rana kuma bai karya allah ya sa yau ga ranar ya kai gabanin mu ga yau labari dai da muka samu mata tsara ne kadan wai da ganguwan ya gaba an wani tashin hankali duk da wannan dai ya yi sauki an kama wa'insu an ba su biyar an yi kaza to yanzu haka yau ranar gaba mu fatan mu ji wani abu amma allah da kanshi ya ce ku sare kanku nima an sare ku kan kana dan sanda police wani shirye-shirye kuka dau na rana wata yau da za ku tafiyar da shi saboda a samu zaman lafiya da farko ne, muna yi wa Allah godiya godiya mai yawa sira da amincin Allah su fi tabbata bisa ga mu annabi Muhammad da halayensa da duk da suka nufi hanya ta gaskiya madaidaici hakkiya mu Allah ya katarshe mu Allah ya samu dashi babu shakka ita wannan rana rana ne na zabe gana baki ɗaya sa'annan duk duniya kuma na kuma lura da iya za mu yi yau duk duniya duk baki ɗaya masu fadi a ji suna saulara su ga mai gana za ta yi yaya kuma gane za ta yi ko da yake mun taba yi mun yi ɗaya biyu uku mun yi kuma an yi ta an samu zaman lafiya wannan karo kuma ana gani menene zamu yasa ta farko ina son al'umma masu sauraronmu su gane cewa wato duniya na kallon mu, kenan kamata yi kowanne daga cikinmu ya mai da hankali ya ga cewa an yi zabe lami lafiya namu tsari na 'yan sanda tana da yawa kwarai da gaske ma wannan rana kuma mun sun suma ne kamin wannan rana sannan irin yau haka da gobe haka kuma idan an gama zabe lafiya an kuma fidda kuma wato wanda ya ci zabe wannan duka shiri ne muka yi ta farko mun suma kamin a yi zabe an zo ga shi yau allah ya nuna mana muna zabe akwai shirye-shirye da ake yi sa'annan kuma idan an kuma gama zabe wani shirye-shirye ne mutane muke da shi na 'yan sanda babu shakka kamar da ka sani an yi zama da dama amma yau haka wato mutane wato da aka fitar wayanda za su taimaka wurin aiki na wato zama da wato a samu zabe lafiya kusan dubu sittin da biyu da ɗari bakwai da 94 a turance sai ka ce 62,794 security personnel. That is police. Police. Mm -hmm. Army. Mm -hmm. Fire service. Mm -hmm. Prisons. Immigration. Immigration. Custom. Customs. BNI. Mm -hmm. The CID. Mm -hmm. Wayannan duka da ka same su wannan. su ne an ka tattaro saboda su taimaka kuma dukkansu kowanne yana cikin shirinsu wato da suke sawa wato amma wanda ba za a gane su ba su suna gada intelligence su ne mbni su ba za ka same su cikin uniform yau haka ba da kuma ncid criminal investigation, department investigation department yanzu haka suna tare da mutane suna peak intelligence inda zai yi a ta da zaune tsaye zai yi su gaba ɗaya su rule information saboda a kiyaye yasa yau haka mutane daban da nan sassa service na mention ko na ambata 'yan sanda 'yan fire 'yan wuta 'yan prison 'yan immigration 'yan mm-hmm. customs da bni da cid mu kowa na aiki so na ga baka mention national security ba national security a part suna cikin wanga tsari da aka yi kowa na cikin wanga tsari da ake yi amma kowanne da nasa duty wanga services kenan da ake yi wato 'yan service kenan da an kafin da su wanda da aka form task force a ranar ko wayannan ne da aka cire su za su zo su aiki su ma national service za su yi nasu intelligence su ba zai kasance suna kan field su yi wani abin nan domin yanda an ka tsarince abin shine wato wayannan duk baki ɗaya za ka same su daga polling stations ka gane ko sa'an nan kuma da collation centers kaga kusan muna da eh, ballot eh, eh, eh, stations kamar kusan 33,367 polling stations yanzu haka wanda muke da suke kenan duk fadin ghana 33,367 wato dubu talatin da uku da dari uku da eh, sittin da bakwai wannan polling stations kenan da muke da shi kuma dukkan waɗannan wurare duka za ka samu 'yan sanda da sauransu sa'annan kuma kamar da ka sani muna 275 collision centers wato akwai collision centers sannan muna da polling station eh, eh, eh, ballots a dinga polling stations sa'annan kuma muna da kuma wa'annan mutane security forces to yanda aka sarance aikin shine an aje ta ne kan hanya guda hudu a misali idan ka tafi zabe za ka ga imma 'yan sanda ko kuwa muna ce ma wannan duty static inda ake zaben mm-hmm. an zuwa haka idan kuna lura za ku ga imma 'yan sanda ne ko kuwa 'yan immigration ne ko kuwa 'yan prisons ne duka fadin gana an zuba suna nan ta biyu kuma muna da wanda suke operation wanda suke wani operation suna tare da soja ne da police kuma wa'annan they are kuma well armed idan ta ma ta tashi wani fitina ta tashi daga wani wuri wanda suna operation suna da labari sa'an nan kuma akwai reserve wanda suke zaune dama suna standby ka gane ko wa'annan suna zaune ne suna jira idan an nemi wata gudunmuwa saboda a taimaka tabbatar da zaman lafiya wa'annan sai su masu fito su masu suna nan da nasu bindigo da komai da sauransu sa'an nan akwai kamar yadda na zanta da farko akwai bni yanzu haka da kuma cid su ba su nan cikin riga su suna nan suna yawo suna kokarin wato idan inda akwai wani intelligence wani damuwa zai yi su fidda su kawo wannan abu ya ka gani yau ranar yau mun yi tsari sosai tsari matuka akwai wanda suke zaune suna jira akwai wanda suke yawace yawace akwai wanda nan suke zaune daga nan wurin sa'an nan kuma akwai kuma masu yawo suna peak intelligence zai zo kusa da kai baka san baka san baka sani cewa ɗan sanda ne shi sa ina kiran yan uwa wurin zabe kowa ya mai da hankali ka tafi ka yi zabe dafiya in ya so kawai ka dawo ka koma gida ka je kai zaman ka domin wannan tsari tana da ƙarfi ƙwarai da gaske yau na ji farkon tsari kenan baya haka a cikin tsari mu na yau tun da jimawa akwai abin da muke ce koko wurare da muke ce masa flashpoints wato ita wannan flashpoints wato wurare ne da muke da sammani cewa zai yi a ɗan wata wani iska ta fitina ko kuwa damuwa ta taso wa'annan wurare to wanga kuma flashpoint flashpoint wato daga cikin darasi na 'yan sanda an sami wurare dubu shida mm. da ɗari da saba'in da takwas dubu shida da ɗari da saba'in da takwas that is 6,178 flash points a Ghana haka. Ghana baki daya? Eh. An fidda da wasu ciki? Muhammadu Rasulullahi. Ko ina na ciki, yawanci anguwan musulmi yana ciki, hadda wanda ka sani, hadda ma anguwan ka yana ciki. A East Legon ba mu ciki. Ai ba wuri bane asali. <laughs> New town. Ayawa so. Ayawa so. Eh, eh to Wani mato ka gani ko eh, eh, ka gani ko to wanga flash points hakikanin gaskiya yau tsarin mu shine wato ko ina wato ko mu baya saboda in ka ce flash point mhm. wato inda ake sa zato cewa wani abu ya yi eh, faru inda ake sa zato cewa zai yi fitina ko wata damuwa ta taso me yasa muka iya kiyastawa muka kiyasta muka gane saboda ta farko abinda ta taba faruwa wannan wuri a wata election ko kuwa zabe da an kai ta farko kenan na biyu kuma bina kan intelligence wato labari da muke da shi bincike da muke da shi ta kasa da ke iya nuna cewa a'a wannan wuri yana yiwuwa fitina ta zo da kuma wasu kuma tsare-tsare daban-daban namu da ba zai yiwu afto da shi ba wannan dunna ce mana wanga wurare zai yiwu fitina ya zo shi yanzu haka da kuke zabe kuke muke zaben wannan wurare da dama tana cikin anguwanmu amma tsarin da 'yan sanda sun ka aje shi ne ko ina za a dil da ita yadda ya kamata amma wa'annan wurare za a wato ƙara ƙarfi mhm. wannan wurare mhm. Mhm. in dama wuri ne da za a ce ba patrol saboda wannan wuri ta zama patrol flashpoint to za ka samu wato patrol teams suna ah. shiga suna fita suna shiga suna fita na farko me yasa saboda mu kiyaye idan waɗanda za su zo su kawo wata fitina sun ga ana shiga ana fita dama za su kiyaye ba za su iya zuwa ba hakanan ne kuma wato wani na wurin zai kawo damuwa gaba ɗaya ne ya sauki zai yi mu shigo saboda abin nan mu zaunar da kowane fitina zai iya tasowa wani wuri yasa yau haka 'yan sanda baki ɗaya muna muna aiki sa'an nan kuma wannan bai hana cewa daga station mu ba aiki ba irin yau haka wato kokari da ake yi daban ne domin zai yi a kawo cases mutane sun zo su yi report da sauransu isa wanda ke zaune counter da sauransu shi ma dama yana shirye ke in wani abu ne ya ba ba operation team labari ga abin da ke tafiya ga labarin da muka samu da sauransu wanda kuma don an ka same sa gaba daya sai me sa a sa cikin sel saboda a kiyaye sa'annan kuma sauran aikace-aikace namu na kiyaye zaman lafiya da sauransu ba ta sa wannan rana komi za ta tafi yadda ya kamata komi za ta tafi yadda ya kamata har ba mm. yau imam mun duba yau wato muna fata muna kyautata zato mm. kamar da ka nuna flash points mm. jama'a kiyayewa ya fi jinya domin flash point na mu ke bari a kara mu cikin flashpoint saboda haka ya yi kyau in ka ga wani zai ta da wani fitina ka kira dan sanda ko 'yan sanda ka bari su gane cewa ga abin da ke son ya faru saboda a kashe mai a kashe fitina ko dai imam mai kace babu shakka ita wannan abin tana da muhimmanci kwarai da gaske domin so da yawa idan wannan anguwa da muke na anguwa shi zangonmu da wuraren wato za gani cewa mun san inda fitunin ke tasowa ta farko akwai wasu su dama 'yan dindindin ne a haya a ba su arziki saboda su ji su kawo ta da zaune tsaye ta biyu akwai wasu kuma dama su suna son fatinsu ne yasa sawawun daidai ne an ba su arziki ko ba ba ba Shirin irin rana ya ga wani abu na tafiya ba ta hanya ba sai yana son ya husata ya ce an muna kaza an ba mu yadda shi wannan ko ka buga shi ko ka daure shi shi ba yadda a ko akwai wasu kuma wanda manyan za su bai daga can suna gidan rediyo ne kan social media ne suna wasu baganganu da zai husatar da mabiya a ku, ko shi yasa kamata yi wato manya na gari da sauransu wa'annan pocket of eh, wurare da muke gani cewa zai yiwu mu samu fitina wa'annan yana yiwuwa a mai da hankali a shawo hankalinsu a musu magana saboda su kiyaye domin irin wa'annan fitinu baya da alkhairi bayan haka ɗaya daga cikin dalilan da ke sa ake ganewa cewa wannan flash function a misali uh, wannan da muka yi voters abin nan register mm -hmm. kaga wata fitinu da suka to wannan duka wurare ne na darasi mai 'yan sanda ke ganin cewa irin abu haka ta abu ku wannan wuri to zai yiwu idan za yi zabe wanda ma za ta zo ma ya fi haka yasa kawai irin wannan kuma tana zamo flashpoint imam mu duba har wa yau mm. eh, zan komo kasa kan security services mm. ka gani in ka duba security service duka mm. suna da training da ake ba su 'yan national security mm. kan zabe mm. aikinsu bai da kyau mm. aikinsu bai da kyau saboda 'yan party ne mafi yawancin lokaci 'yan party ne saboda haka suna dokan kansu bangare daya mafi yawancin lokaci sai ka ga yau haka da ka ga waɗanda yake babu yayyu ba ne cikin communities domin sun join national security suna rike da bindigogi jikinsu irin haka mm. yana sa mutane su mm. so in irin hakan ga me ya kamata waɗanda yake 'yan guwa ne ko 'yan fati me ya kamata su doki ko ya kamata su yi? ai na ga maka cewa tsarin da aka yi na 'yan sanda mm-hmm. na kuma son fama ko kuwa na fitar ma da wa'anda wato aka inganta cewa za su aiki. yeah. na ce maka 'yan sanda immigration prisons da customs wa'annan baki ɗaya ne suka yi su ne sun kai over dubu sittin da sauransu su ne masu aiki wannan rana kowane ne zai zo ya sa kayansa kuma akwai alama da an ka bayar kowane zai zo ya yi aikinsa yasa wanda ba aikinsa ba ne ba zai zo wannan wuri ba isa wannan lokaci kowanne yana da nasa aiki hafan ni ko su ma kamar da ka zanta idan ka ga wani abu da bai tafi yadda kake so ba ba ɗan sanda ba ne ba kuma dan biyana ba ne kuma dan biyana ma shi ba zai ma nuna maka kamar shi dan biyana ba domin yadda aikinsa yake ba za ka gane ba nasa ne ya duba huskanka ya ga abin da kake yi ya ɗiba information ya tafi da shi dan cid shi ma ba za ka gane ba ka fahimci ni ko in national security suna suna nan mai ofisin su ne maybe suna nasu aiki da lura da sauransu ka fahimci ni ko aha wani duk da na lissafa ma ban kira maka sunansu ba ka fahimci ni ko yasa wa'annan ne masu aiki a tsari da na sani yadda muka shirya ko ko yadda police ya shirya wanga joint force da aka shirya su ne wayan da ma yasa kamin da mu tafi dai mm. duk wanda ya ga abin da ba daidai ba bai dace da shi ba yana da hanya yana da yanci ya huruta ya nuna wannan bai ba amma ba da fada ba ba da koce-koce ba akwai tsari da ya kamata ka bi da an ka tsaranta mazabe sai ka bi saboda a tabbatar da cewa hakkinka da kake nema an kwato maka wannan haki. Imam kamin mu je hutun takaitaccen lokaci so wannan ranar kan mm. tsarin da kuka yi rana yau da mm. muke kai. Mm. Imam akwai ba da shawara cewa in an jarabce mu cewa ana son su tashi su zo su yi wani zanga-zanga. Wato kana son ka nuna kamar in sun je abu ya cika da su wanda yake sun dandani kodansu ko ba ka? Ai irin wannan rana yau haka kowa sai mai da hankali kai da kanka da ka fito ka ga yadda an ka saranta ba za ka yi wani abu kuma manta ai kamin irin wannan rara. mun fito mun maci mhm. saboda mu nuna ma duniya cewa a shirye da muke ta biyu kuma muna da ƙarfi na uku kuma muna da iko duk wanda ya fito ya yi ba daidai ba to abin da ya nema haka kuma zai cika da shi yasa kowanne ya mai da hankali kamin zabe mun fito mun yi march mu da su ne da migration ne da su wane ne har da ambulance har da national ncce duk gaba ɗaya mun fito wasu sun daga tama daga kirarijin da sauransu dukkan mu gani akan talbishin duka mun nuna ma duniya ne cewa we are ready ce ni ko shi sa yau haka ina kiran yan uwa masu ji masu saulara masu kallonmu kowanne ya mai da hankali idan ka tafi ka yi zabe ka dawo daga gida ba a neman ka daga wurin akwai wani abin da wasu yi suna yi shine sun fara yawo kenan da su da wasu manyansu da wasu 'yan su da sauransu mai shi ya bar wanga police station zuwa wanga police station ana ba da fake information wanga duka ba daidai ba ne yau haka kowa ya mai da hankali wajibin kowa shine kai zabe Ya wuce yauce wuce bai kawo bai haifar da komi face fitina muna da namu agents yanzu haka da muke magana ko ina akwai kwata-kwata-kwata ka samu agentin ndc da npp suna nan suna lura kuma suna ba da information 'yan sanda suna nan 'yan electoral commission kuma suna nan wani bai isa ya wani abu da zai wuce abin nan ba imam zai yi wannan rana yau mm. tun karfe shida na safe mm. zuwa karfe shida na yamma mm. zai yi mm. kaga wani ya sa rigar fati yau haka ba daidai ba ne mutum ya sa irin wannan kaya domin rana ne na zabe ɗaya daga cin abin da za mu lura saboda mu tabbatar da cewa an yi zaman lafiya ka fito ban san inda za ka boto ba kai ma ni ma fito baka sani ba ko kuwa a'a idan ka gani ni kana zato cewa imam ya boto min wannan kuma na zato cewa imam ya boto min hafan ce ko irin wannan sammani ya kamace tana tare da mu kowanne yana haba-haba yana lale-lale da kowane da gani a tafi ka je ka wataƙila yana tsammani cewa a vote masa irin abin da ya kamata mu yi kenan yau ba rana ba ne na sa riga na 'yan siyasa da sauransu rana ne na zaman lafiya rana ne na zabe kowa ya tafi ya jefa kuri'a an ya gama ya koma gida ya je ya huta ya yi ibada ya gode ma Allah kamar yadda imam wato hussein abdulrahim hussein shine imam na ghana police service tare da shi muke tattaunawa jama'a wai bin doka sira ne gare ka kowa bi doka na allah shine alkur'ani ya kauce da hanyar shiga wuta haka kowa ya bi doka na kasan shi wanda bai saba da addini ba ya kauce da gidan sarka wow. saboda haka dukkan wanda kake bin doka za ka kare kanka gidan sarka allah ya kiyaye amin iyaye maza da mata ku hore diya da waɗanda kuka san za a iya jan su cikin abin da za a yi da na sani saboda yau rana ne na zabe wanda muke fata yadda muka fara da bismillah muga karshen ƙarshen shi da alhamdulillah kan haka za mu je hutu na takaitaccen lokaci mun dawo tare da ni imamin nan na ghana police service wanda ranar ma ba jallabiya da ya saba shi ma ya sa baki-baki <laughs> kayan police wasu kan ce kayan birori duka dai nasu ka haka za mu je mu dawo a kamfanin tauraron dan adam na rcs muna alfahari da kanmu domin muna samar da mafi kyawun tauraron dan adam a nahiyar afirka mai inganci ga masu kallo cikin farashi mai rahusa muna gudanar da ayyuka ɓangaren sadarwar talabijin ta hanyar tauraron ɗan adam da ake samun shirye-shiryen talabijin kyauta a cikin iska muna maraba ga duk wanda yake da buƙatar samun mafita akan watsa shirye-shirye ko mai saurin megabyte hudu cikin daƙiƙa ɗaya a rukunin hd a sabuwar kusurwar 7 degrees east akan tauraron ɗan adam na utelsat a tuntuɓe mu a layin tarho plus 233 243 527-955 ko kuma plus 233-5098-40090 ko kuma a ziyarci shafin yanar gizonmu na www.rcs.com.gh ko saƙon imel at info at rcs.com.gh a yau ɗin nan don mu cika muku burinku na watsa shirye-shirye kan tauraron ɗan adam dandalinmu shine mafi kyau a cikin masana'antar idan an yi la'akarin inganci farashi da kuma tangararren hoto muna sa ran aiki tare da ku don amfaninmu baki ɗaya rcs mafi inganci a cikin masana'antar watsa shirye-shiryen tauraron dan adam to jama'a barkamu da dawowa cikin gida kamar yadda bai boye muku ba yau ranar zabe wanda yake in ka duba gabanin mu zabe mukan ji wa'insu zantuttuka a gunyen siyasa to malumma kuma ba su yi kwana ba mun kuma san da yaddan Allah akwai bayan Allah tare da mu wanda muke fata Allah zai ji kukansu yadda muka soma da bismillah muka kuma karshen shi da alhamdulillah tare da ni cikin gida imamun wato polis imam hussein abdurrahim hussein hmm. shi shine limami na polisan gane duka baki daya kuma matashi ne na zango saboda haka ya san batun zango sosai kuma ba wani zangon nisa ba zangon zango shine sabon zango kan haka ina alfahari da inda ya fito shine sabon zango daga nan accra babu shakka imam mun dawo cikin gida mu duba ana cikin zabe mm. abokan aiki mm. waɗanda ba security services suna mm. ciki ba ne mm. akwai 'yan jarida akwai 'yan electoral commission da makamantansu ya aikinku da aikinsu zai tafiya ah, babu shakka idan ka lura yanzu haka eh, wanda suka tafi suka yi zabe ah, ɗaya daga cikin abubuwan da muke mu da 'yan electoral commission mhm. wato duk abin da suke nema a kiyaye musu 'yan sanda muna yi kuma kamin haka mun yi zama da su mun lura menene ya kamata mu kiyaye wane ne kuma ya kamata kiyaye a kiyaye ballot box inda za a ɗauki inda za a tafi da shi da sauransu duka abinda ya kamata yi mun yi da su isa yanzu haka za ka gani cewa kwamishinan sun suma ne da kenan muna ba su wato security za ka lura cewa kaga haka collation centers police, eh, polling stations duka aka gan cewa abin nan an kiyaye sannan ma electoral materials da kansu 'yan sanda da sauransu suna tare da eh, wayannan kaya saboda su kiyaye su ga cewa yi zabe lami lafiya haka ne kuma akwai other stakeholders a misali kamar da media eh, irin ku kenan wato tun ma kun kamin a yi zaben akwai tsari da dama da an ka yi da 'yan zabe akwai working sessions wato ayyuka da aka yi saboda wata workshop aka zauna da 'yan zabe police su nuna musu irin abin da ya kamaci su lura wajen reportinsu kuma 'yan jarida duhu ghana dufadin fadin ghana baki da kowane rijin wato kowane commander ya zauna da 'yan jaridu an zauna an zanta an yi magana ga yadda aiki zai tafi haka ma wato sarakai sarakai na gari da na anguwa 'yan sanda sun yi zama da wasu daga cikinsu da kuma inda ake zato cewa zai yi fitina ya zo an zauna da su saboda su yi ma mutanensu nasiha magana haka ma 'yan siyasa da kansu tun kamin haka an yi zama da su su political parties an yi zama da su saboda su masu kawo nasu ra'ayi saboda irin yau haka kawo wani ya ce aa ni gashi kaza ni gashi kaza an yi zama da su saboda su masu kauna su ya yasa dukkansu kowa an fakta wato ko menene wanda ke wani abu ke damansa da yake gani cewa a ga abin da ya kamata yasa dukkan stakeholders an zama da su haka ne ma za ka gani cewa ita zaben munga ba mu kari ba ne diplomatic baki sun shigo sun shigo sannan kuma observers masu lura su ma sun zo su ma sun zo sun ba polisai nasu ra'ayi an yi zama da su daban-daban wanda ake ce ma observers masu lura da yadda mm-hmm. tafiya ke tafiya yadda zabe ke tafiya sannan kuma da 'yan diplomasiya da sauransu embassy da sauransu wanda suke da wato suka himmantu kan batun siyasa da yadda 'yan sanda za ta tafiyar da ayyukansu duka wayannan muna ce musu stakeholders wayanda za su zo su taya muku saboda lamari ta yi kyau duk nan an yi zama da su saboda a tafiyar da lamari ta yi kyau yasa 'yan midiya musamman su suke da muhimmanci kwarai da gaske saboda su suke da wasu suke wasar da labari yasa an yi zama yau muna ba da hakuri dukkanmu idan za mu ba da labari mu isar da labari ingantacciyar labari eh, ta labari nan ta ingantu mu tabbatar da cewa gaskiya ne muke fadi balma ko da ma gaskiya ne in dai matukan wannan labari tana yiwuwa ta kawo fitina a naka ka'ida na aikin journalist na ji ba dole bane ka fito da wannan magana akwai circling da kamar ko kuwa akwai wa'anda ya kamata ka isar da wannan zance ka ga musu biyu ka ga cewa ah, kai baka ga takacin labatun baka tabbatar da magana ba kawai suka ce wai an ga wasu wai sun tafi da ballot box wai mm, mm, irin mm. wannan labarai wai wai ka gane ko ka na mm. ba da labari wai wayannan sun fito suna cewa wai an fito da ballot box shi ne kaza kaza wayannan ko sun ce wai gashi an ba da ballot kaza kaza kuma ba ba da asali fa ko mutane kuma na saulara sai kaga suna mamaki maganan ga inda yake kai mamaki shi imam mu mai da hankalin mu kan social media phone phone wayanda kama bloggers da yanda kan kana duban yau ubar hankalin mu ya tai wajen a to kaga waji a'a mu masu zaɓe ya kamata mu kiyaye domin akwai wani abu ana cima fake news mm -hmm. misinformation ƙarya ba haka take ba da sauransu ana ta dai zubar da ita dai yadda dai kai zan fintin ka kai baki ne mm. kai ba haka ba ne kuma abin da zan ke faɗi kuma zai yi ba haka ba a fanci ni ko yawanci wato abin da za a faɗi kage ne idan an bincika za ka gani ba gaskiya yasa ni ina kiran yan waye ko menene ka gani yanzu haka akwai 'yan sanda ko ina suna nan ga 'yan sanda ga su wane ne ko menene kake da shi ya musu ka gani ga shi ba daidai ba bai wa dan sanda ya gaya ba na yin ba daidai bai yi shiru mhm. bai sa sa ba kuma akwai dan jarida wajen dan jarida kuma shi ma ya gani ya gani shi yanzu ga ya san an fallasa shi sa ba zai yadda ba mm. a ni ko shi sa ina kira mu hankali mutane kowa mai da hankali har wa yau mm. muna cikin zabe mm. komai kuma na da karshen shi yanzu nan zuwa da yamma mm. cikin yardan allah za a zo a hada mm. a duba waɗanda suka yi nasara mm. wurin nan muna bukatan kamun kai kwarai na biyu naka ambaci waɗanda suka samu nasara wai so hana ganin laifi za waye gari ba za hana ka murna ba amma kakkai yi murnan da zai ta da fitina domin malum kun fahimtar da mu cewa mm-hmm. wai alfitinati na'iman mm. la'anan lawa mana ai kaza ai ban taba sani kai babban malami wani. wai Allah sarki Allah kiyaye ka wai ita fitina mm. tana kwance ne tana kwana Allah ya ne ma wanda ya ta da fitina mm. maganan da ake nufi ne kai da da ka fara ka wani problem wani pulling station ko coalition center duka inda zaka kai da ka kawo wannan fitina mm. kai Allah ke magana da kai wai Allah sarki saboda shi ba za haka ba za hana ka murna ba mm. ko jin daɗi ba mm. amma ka ka wuce gona da iri Ka ka wuce kuma kidi da rawa ko da imam ba haka ba kuwa to imam to kaga kamar yadda ka zantar wato ita murna ko ba ka fide ta ba za ta nuna alama a cikinka za ka yi murmushi kowa da yadda zai ke murna wani nasa ne sai ya hau wani abu ya faɗo wani sai ya ja mota wani sai ya yi wata shiri kowanne da nasa wani shi nasa ne kawai zauna ɗakinsa bai fita nasa kenan kowanne da nasa yake murna amma menene ke da muhimmanci na abin da ke da muhimmanci shine kowanne yana da 'yanci murna amma kai ya wuce gona da iri a misali masu hawan moto suna bahat suna wuce gona da iri a anguwa suna jan mutu da bahat da sauransu wanga ba daidai ba ne motoci eh motoci da sauransu zage-zage zage-zage fitina da sauransu wallahi in an same ka kai ka nemi makanka domin ina cikin electoral laws wannan rana mutu ka kusa wurin box ba daidai ba mhm. ba yadda idan an same ka bai hisa ina kiran al'umma mun yi murna mun fito mu murna mu shafa foda mu yi kaza da sauransu amma kai ya wuce gona da iri kamar ma yadda ka faɗi a musulunce ba daidai bane mutum in zai murna ya wuce gona da iri ka saba ma Allah a kuma saba ma hanyar maza Allah ma'aiki sa kenan kowane daga cikinmu na'am a yi murna amma dukkanmu sai mu mai da hankali da yake ma wannan lokaci dukkan muna sani cewa muna lokaci ne na covid-19 yasa na corona eh? yasa za ka gani cewa yanzu haka electoral commission tana sanantawa kowane ka zo da face mask ka zo kuma wanke hannu da sauransu duka shirye-shirye ne da aka yi tun da jimawa saboda a kiyaye mutane su zo su yi zabe zaman lafiya ba tare da wani fitina ba wannan duka lamari ne ya kamata mu kiyaye saboda mu samu zaman lafiya imam wai dukkan wanda ya ce ba doka mm. doka bai kama shi ba akwai 'yan wayenmu musulmai waɗanda ke gidan sarka daga nan babban gidan sarkan gana mm. samai prison mm. wanda abin da ya kai su shine fada wato na akida mm. sun yi fada ne tsakaninsu na ahali suna da na 'yan tijaniya aka waye gari rai ya fita ciki imam yau wajen shekara ashirin da yan kai suna sarka kungiyoyin gaba su fuskantar su mm. yau suna neman hanya domin an sa su condemn mm. wato za a kashe su mm. suna neman hanya ma kan akidu da suka yi fada kai a taimaka musu su zo life in prison imam babu shi kan haka muna kiran matasa da iyaye maza da mata don allah don annabi yau ranar ga da muke ciki mm. wa inda ka ga ba babba mm. wajen ake samun mm. sabani mafi yawancin lokaci an karawo mu nan suna da karin magana sukan ce sayo onufa bejelo wato ba babba ne a gunga saboda abin da ke gudana kowa da ke kallon mu daidai wannan lokaci ya yi da danwan wanshi kashe imam ana murna yau gida guda akan samu kowa da fatin shi dangi guda a samu kowa da fatin shi amma a waye gari domin murnan da ake yi a fara zage-zage ana wurga abaici ana imam sa'an nan in an kare yau mun ga waɗansu shekaru da suka wuce da aka yi sakiyan gwamnati an waye gari an kama gudu ne ana bi ana karban abubuwa hannun mutane mm. ana karban mm. abubuwa hannun mutane ma ire haka yau wani abu za ka amfana da mutane ta farko kamar yadda ka zanta ita murna an yi murna amma ka wuce gona da ri wannan tana da muhimmanci kwarai da gaske ta biyu kuma masu faɗa da sauransu wato akwai da kwarai da gaske domin asali wa'anda masu ka saya za su yi takara wanda ya faɗi a tsarince yana dokan abin magana sai ya kira wancan ya ce masa ina maka wato murna ina yabo ina congratulating ka da nasara da ka samu tare da kai duka za mu taimaka magana baki da ko ba haka suke yi su manyan kenan kowane daga cikinsu ko da ma bin ya jima wata ne da sauransu ya kira saboda ce masa ya congratulate sa haka ake ta biyu kuma za ka gani cewa su 'yan barlaman 'yan parliamentin za ka ga cewa wato sun fito ne suna ta abin nan ayaniya amma idan ku sun koma muna ganin irin 'yan da na abokantaka da suke yi tsakaninsu Bal ma muna ya jima wai wannan na wannan na wannan fati yana taimaka ma dan wansa a ɓoye a wannan fati saboda sun zama danwa da a ko wani alaka e kyau su suna iya yi to ta kaka mu mabiya za mu fito mu zo muna yaki har yakin mu nan ya kai da fada har ya kai kuma fidda rai a karshe mu je mu yi zama can in ka je kuma ka zauna wanda saboda su kai yakin suna zamansu yau haka akwai wasu wa'anda mai sun kaji ciwo saboda faci suna zaune gida wasu kafafinsu wasu an ji musu ciwo da sauransu wani da ƙyar 'yan fatin masu tuna da shi ya kare an gama da kai kai ya kare amma maganan ganga kai tuna min wani magana kwanakin bayan ga azumin da aka yin ga mm. akwai wani babba ne cikin kungiyar ndc mm. ya kira wani babba cikin kungiyar npp hmm. wallahi hmm. tallahi ya ce mishi ne kuke mulki fa hmm. mu ba mu mulki saboda haka ina bidan shinkafa zan ba mutane na bata kari ba wallahi shi ce zan baka shinkafa amma ba damuwa ya kawo mishi shinkafa bagi goma shi ya kira jama'an shi wai su zo su kwashe sun san waye ba su sun san ga wanda ya basu eh. alhalin kowa ya basu wancan ya basu so da shi ku da kuke bin party mm. ka ku bari 'yan gaban ku na rudin ku da wani abu saboda alakan da su suke da shi sama ku kasan ba ku neman wannan kuma yau muna kiran ku da murya mai karfi ka tambaye kanka mm. shekara fudu wani bai wahala cikin fatin ba amma ya tara arziki wani ya wahala bai tara komi ba wani gwamnati kuma da ya wuce haka haka yi so shi muna kiran matasa hmm. imam har wa yau mu komo kan fiscal assault hmm. babu shakka kaga dama akwai laws eh, da dama da ke wato lura da irin wayannan wannan isa criminal offense mm-hmm. wani abu ne idan ka ji maɗanwanka ciwo mm-hmm. ka masa ba daidai ba yana da haƙƙi ya tafi isar da kuka a kuma jiya masa ya kai shakawa sa'annan kuma a zo kai ma wanda kai wannan a kama ka idan an kama ka an za maka adalci sosai shine a kai ka court court ya kai ka prison an gama da kai kenan ya ɗari imam ya kai shi prison shi kenan dama ai ka san ba kai kai mutumin kinki <laughs> imam mu duba shi an gama to kaga irin wayannan da sauransu ba daidai bane wannan lokaci ina son mutane su mai da hankali cewa akwai wata shirye-shirye da 'yan sanda sun kai da wato da manya masu lura da batun kotu da sauransu bihaisu idan mutum ya yi wani abu ba daidai ba idan an tafi da kai zulun za ka wuce gaba ɗaya wannan lokaci yau haka idan an kama ka an kai ka police station wai a ah, wato box ne ka je ko ko ka shigo da mota ne ko ko ka je ka wani abu ko ko ka zo da bindiga wurin ga ta nan dai an ka damke ka haka kawo ka kaga ranar nan no gaba daya washe gari kana kotu kuma court kuma suna zo suna jira suna jira ta zo abin da kai kenan kaza ka shi kenan za ka tsawon imam wani magana wani magana da mutane ba su sani ba mm. ni ma dan fadi ma zai baka mamaki mm. muna da 16 ridges. 16 ridges. wato jiyoyi goma sha shida mm. wannan ghana police service namu administration ga da muke ciki na upon bueno igp kaka duba cewa na san regional commander ga oh. saboda shi in mun yi oh. wangar regional commander ga ya save mu ai police shi ba dokan saboki an waye gari imam eh. labari na gare ni cewa eh. kowane region hmm. an ba kowane commissioner da regional commander shi ke report mishi menene gaskiyan shi ban ban fahimci ka kana tuyi kowane region eh. yau cikin Ghana 16 region nan headquarters an ba kowane commissioner eh. regional commandant shi eh. yana eh. report mishi wani commissioner kake nufi kowane ghana police commissioner yes now yomi doke shi eh. mr duamankwa eh. is the commissioner of police eh. an doki central region mm -hmm. an sa hannun shi eh. commission eh, a ah, na na na fahimce ka na fahimce kwarai ko a ah, tsari ne mm-hmm. na zaɓe mm-hmm. ka fahimce ni ko mm-hmm. wato wani abu ne kamar chain ba ka tsaura kawai kai kaɗai ka yi zaman mhm. ka take decision ko menene ya zo na zabe akwai wanda za ka yi tisali da shi mhm. kuma gaba ɗaya kuma kana ba da labari tsarin da ke na yanzu haka ke shi sa kowane crime ne an ka samu kowane divisional commander ko district commander mhm. inda aka yi gaba ɗaya zai isa ma mai divisional commander divisional commander kuma bai gaba ɗaya na aje sitref ne yayi sar da regional commander regional commander kuma papapapa shi ma ba da commissioner mm. shikenan abin ya kai wajen igp gaba ɗaya an dauki me mm. shikenan an dauki karar wato an dauki rusun abin da za a tabbatar shikenan gaba ɗaya wannan sa tafi da shi ya kare gobe washe gari sai a kai ka court an kai ka court kuma gaba ɗaya shikenan magana ya tafi ya kare imam afance har wa yau mm. saboda a yi zaman lafiya kaga zaman mu yau ranar election imam wallahi albarkacin zaman lafiyan ya sa muke jefa kuriya imam mm. zaman lafiya mm. da shi muke samu mu yi sallah shi ne mu ibada shi mm. da zaman lafiya muke samu mu ci abinci da zaman lafiya muke zuwa ayyuka mu kai mu kawo duka da zaman lafiya ko imam baka an waye gari mun ga kasashe da hmm. suka samu rashin zaman lafiya ya hmm. suka kasance hmm. imam kamar liberia lokacin da rigima ya taso mun kai wani ziyara daga liberia allah ya kiyaye yaki mun je da wani ziyara daga sierra leone da rigima ya taso allah ya kiyaye mu nan cote d'ivoire nan freetown nan burkina dukkan afirka yau ido na kanmu imam kan haka Allah ya ce wai fa'an ma bi ka rabbika mai fa'adis yau ba mu gode da abin da Allah ya muna na zaman lafiya ba imam ya za kare an waye gari imam har wayo wallahi na ga wani bawan Allah mutumin kirki ne mutumin kirki ne ba masallaci ba ne an waye gari me ya same shi imam kamar an san farawa abu amma ba san karshe shi wayo Allah yana zaune da budurwansa mm. ba matan shi ba budurwansa mm. sai wani ya send mata message kan phone mm. shi ya kama ta yana son ya duba why send message nan ta kiya shi ya sa hannu ya masa wuyanta imam masa wuyan nan shi ta cika ta mutu a take wurin wanda bai sa tsammani kamar haka ya zo ba a waye gari ya samu kanshi gidan sarka kuma gidan sarka ya mutu ibar yaya da mata saboda haka inda ya san haka ya cika da shi imam ya yi kan haka kai mai kallo na ko ke mai kallo na ko iyayen da ke kallo mu daidai wannan lokaci a gaya da matasa an san farawan abu amma ba san karshen shi ba kaka kuskura a waye gari wani ya sa ka ko ka sa kanka ka yi da na sani kuma dukkan wanda ka gan shi gidan sarka yau wallahi yana da na sani imam lokaci na halaran mu mm. har wa yau yau mm. na ga cewa kun yi aiki kuma kuna cikin aiki mm. na samu labari wai an samu ko wani coins cikin albashi. menene ne gaskiyan shi ah, saboda ranar yau to ai wanga wani abu ne al'adance da an ka saba yi mutum ne in ka yi aiki sai a baka alawa na ga mutane na yi ma wanga maganganu bayani daban-daban amma abin da ke da kyau shine igp da kansa ya fito ya yi bayani asali shine wannan lokaci idan ta kai dukkanmu wanda zai tafiya aiki ana ba mu uniform sabon kaya da za mu sa riga da za mu sa a shirya mana idan mun tafi mun gama mun dawo sai kuma a ce to gashi wanga alawa ne na aiki da ka tafi kuka dawo to wannan lokaci kaga mutum kuma mutum ne yau an diba wannan kuɗi an tafi da ita wani district ko wani division da sauransu to zai yi kuɗi da sauransu ta shiga ciki dama an ce a baka cd daya sai ce to zai baka siri biyar kana ya magana wa za ka gaya ka fahimci nuku. to irin wayannan ababa saboda a kiyaye sauran kowa ya samu alakinsa ya samu hakkinsa sai ce to ba haka zai ba dukkan ku gaba daya za a aika ma kowa nasa kudi a akauntinsa abinda haka yake nan ba yi wani abin nan ba aikinmu ne da ake yi kowane lokaci maimakon aje kan tebur a baka ce a ah, shi kenan gashi nan gaba daya na kaza da lokaci yana halaran mu hakkin ku aka baku ba mm. cin hanci da rashawa ba ne mm. kamar yadda kai bayani kuma igp ya fito ya yi bayani lokaci na halaran mu da yake ba yau za mu kare ba mm. akwai lokaci kuma da za mu zo tattauna har yau in kana da wani kari da kake son ka haske babu shakka akwai wato yau haka idan an gama zabe zuwa an jima an gama da zabe zuwa gobe akwai center da za a create duka kowane region wannan wurare zai yi kowanne daga cikin wato yana da wani ƙara da sauransu zai yi ya isar da wannan wato ƙara wannan channels ne wato na isar da kara kafin shi ko mm. wato if you have any issue akwai wani damuwa ne ko labari kake so zai yiwu ka isa sannan kuma wannan wuri tare da kuma ne wato 'yan jaridu da sauransu su ma suna da haƙƙi su sadu da 'yan sanda da sauran ma'aikata wato senta ne saboda na kiyayewa in akwai wani abu da damuwa da sauransu kuma in kuma police kuma na da wato wani labari zai ba daga nan wurin zai ba kuma saboda in kuma kana son ka ingantar da wani labari zai yiwu ka zo ka samu police wannan center duka regions duka sassa akwai su baki ɗaya. to wai yana zuwa yana zuwa shi ke daban mamaki shi ke daban tsoro to yau ranar ne da allah ya nuna muna ranar zabe ne muna kira ga fiyayyun al'umma na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam addinin musulunci addini ne na zaman lafiya dana muna zaman lafiya kan jefa kuriyan ga da muke yau duniya duka idon suna kanmu dangi da ke waje duka suna muna addu'a mu ma da ke cikin gida mu kara addu'a yanda aka soma da bismillah allah ya sa a ga karshen shi da alhamdulillah wani ya fita murna ya mutu bai komo gida ba cikin mota wani kan babur wani ya fita cikin bacin rai wani bindiga ya tashi ya kashe shi saboda haka mu kiyaye kanmu Allah kuma ya kiyaye mu kan haka dukkan waɗanda suka kalli mu daidai wannan lokaci ba zan yi ambata suna ba dukkan waɗanda yake ma'aikata ne na gidan ga Allah ya saka musu da alheri da kokari da suka yi na kamuna shirye-shirye mai dumbin gaske wai na gaba ya je gaba na baya sai labari kan haka ku kasance kuna duban gaskiya tv kan shirinmu na rayuwa.